Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalon. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis goma ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mun tsunduma cikin shirin gadan-gadan Mahmud a bamu kanun labarai. tsohon firaministan uganda amama mbabazi ya ce 'yan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe wasu kayayyaki za ku ji nasabar waɗannan kayayyaki da zaben ƙasar da aka gudanar a baya koriya ta arewa na ci gaba da yin kallon hadarin kaji ga atisayen da makwabciyarta ta kudu da amurka ke yi wata tawagar masu sa ido kan rikicin siriya ta ce kwamandan mayakan kungiyar is da amurka take tsammani ya mutu na nan da ransa to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa najeriya da ƙasar afirka ta kudu sun cin matsaya kan batutuwa daban-daban cikin wata na biyar na wannan shekara wannan babban kwamiti na najeriya da afirka ta kudu zai yi zamansa a can south africa kana a jamhuriyar nijar ko jam'iyya mai mulki ce ta mayar da martani ga matakin da jam'iyyun adawa ke cewa suna shirin ɗauka idan an zo zaɓe zagaye na biyu sanarwa sai ɗan takarar shi kanshi ya ba da sanarwar cewa ga takarda na rubuto na cewa ba ni zuwa na zagaye na biyu doka ta ba da wa'adin kwana uku kana mu kawo muku shirin sai bango ya tsage na jumai ali amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum tsohon firayim ministan uganda mama mbabazi ya ce 'yan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe na'urorin kwamfuta da wasu takardu da ke dauke da bayanan da shaidu suka gabatar kan irin magudin da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan fabrairu shi dai in ba bazi yana kalubalantar sakamakon zaben da ya ayyana shugaba wayar museveni a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya shigar da kara a kotu a jiya laraba ta tawagar lauyoyin ya kamata su bayyana a gaban kotu domin gabatar da hujjojinsu na cewa an tafka magudi a zaben amma samaman da aka kai ofishin lauyoyin nasa ya dagula al'amura a cewar in ba bazi ya ce da farko hakan na nufin ba za su iya cimma wa'adin da kotu ta basu ba tun da an kwashe takardun da za su gabatar waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga wasu mutane sanye da kayan 'yan sanda waɗanda suka balla kofar ofishin lauyoyin nasa suka kwashe kayayyakin da ke ciki yar takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da abokin hamayyar ta sanata bernie sanders sun kalubalanci junansu kan batutuwa da suka shafi shigar baki cikin ƙasar 'yan takarar biyu sun kalubalanci juna ne a wata muhawara da suka tafka a daren jiya laraba a jihar florida clinton da sanders za su fafata a zaɓukan da za a yi a florida da kuma wasu jihohi hudu da ke da yawan wakilai a ranar talata mai zuwa shi dai sanders yana so ne ya shammaci clinton a michigan domin rufe tazar da tsohuwar sakataren harkokin wajen amurkan ta bashi yayin da suke muhawara clinton ya ciciki ta cicciki sanders da cewa ya taɓa kaɗa kur'an nuna rashin goyon bayansa kan sauye-sauyen shige da ficen baƙi a amurka a shekarar 2007 shi kuwa sanders ya kalubalanci clinton ne kan jin ƙin amincewa da ta yi a bar baƙin haure su sami lasisin tuƙi sai dai dukkaninsu sun ce ba za su amince a mayar da yara da bakin hauren da ba su aikata laifi ba zuwa ƙasashen su na asali koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiyar mai nisan zango a cikin teku wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyarta ta kudu ke yi da amurka ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar yau alhamis abokiyar amayyata ta harba makaman daga arewacin gundumar hanwe hukumomin sol sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500 sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun da ke gabashin kasar wannan lamari dai ba sabon abu bane domin a duk lokacin da amurka da koriya ta kudu suke wannan atisaye koriya ta arewa wacce ta tsani atisayen takan ɗauke shi tamkar a matsayin wani shiri na kai mata mamaya har ila hukumomin pyongyang suna nuna fushin su ne kan tsarin wato karin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba musu bayan wasu gwaje-gwajen makaman roka da suka yi akalla rokoki shida koriya ta arewa ta harba cikin teku a makon da ya gabata a gaban shugaban kasar kim jong-un wanda yake kira ga dakarun kasar da su zauna cikin shiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan cikin gidan austria jona milk letner ta ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi ta yankin balkan su ci gaba da kasancewa a rufe ministan ta bayyana hakan ne bayan da macedonia da serbia da kuma croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga duk wasu bakin haure illa waɗanda suke ƙoƙarin neman mafaka a tsakanin iyakokin nasu a wata hirar ta yi da wata mujallar ƙasar jamus a yau alhamis ministan ta ce idan hanyoyin da ke tsakanin yankin balkan su ci gaba da kasancewa a rufe har abada babu yadda za a yi a mai da hannun agogo baya a ɗaya bangaren kuma kamfanin dillancin labaran turkiyya ya ruwaito cewa wasu bakin haure sun nutse a gefen gabar tekun yammacin turkiyya akalla mutane tara ne aka ceto daga kwale-kwalen wanda ke dauke da 'yan kasar afghanistan da iraniyawa kuma zuwa yanzu ba a ga wasu mutane biyu ba a halin da ake ciki dai kuma dubban bakin haura ne a can girki a kasar girkan inda aka datse su daga kaiwa ga arewacin turai bayan da macedonia ta rufe kan iyakarta a jiya laraba a ƙarshe wata tawagar masu sa ido kan rikicin siriya ta ce an jiwa ɗaya daga cikin kwamandan mayakan isis mummunan rauni bayan wasu hararen sama da aka kai a makon da ya gabata tawagar wacce ta fito daga ƙungiyar nan mai sa ido kan rikicin na siriya ta musanta raɗe-raɗin da ake na cewa an kashe tarakan batirashvili wanda ake wa inkiya da abu umar al-shishani ko kuma umar dan shashen tawagar masu sa idan ta kara da cewa an garzaya da alshishani zuwa tungar mayaka ta isis da ke raƙa domin a yi masa magani jami'an tsaron amurka sun bayyana cewa watakila an kashe jagoran mayakan a harharan da aka kai a kusa da arewa maso gabashin garin alshaddadi wata majiya da ta nemi a sake sunanta ta gaya wa muryar amurka ranar talata cewa alshishani ya kai ziyara yankin ne domin yin nazarin karfin dakarunsa tare da karfafa musu kwarin gwiwa bayan da suka rasa wasu yankunansu ga dakarun siriya da ke samun goyon bayan amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu faro takon da batun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu akan yadda za su taimaki juna. Kuma mai magana da yawon shugaban ƙasa wato Garba Shehu ya Umar Faruk Musa ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An kuma tattauna bukata ta bunƙasa kasuwanci da hurɗar jama'a mutum da mutum tsakanin mu da su. Yanzu kamar misali su Afirka ta Kudu sun nuna cewa akwai sabuwar visa da suka fito da ita wanda mai tsawo ce kuma a ita shiga ana fita ba a wai zancen magana ta zuwa ɗaya a fito ba saboda haka najeriya da su afirka ta kudu an yarda cewa za a sauƙaƙa ba da visa yadda yake mutane su samu sauƙin ziyarar ƙasashen juna mu da su an yi yarjejeniya na bunƙasa harkoki na tsaro tsakanin kasashen. To kamar ta yaya wannan ziyara za ta bunƙasa noma da haƙo ma'adanai wanda aka san Afirka ta kudu tana da ƙwarewa a kai kuma Najeriya na bukata ganin irin yadda mai daraja shi ta karya a kasuwar duniya. Wannan wayannan muhimman abubuwa guda biyu da kai magana noma da haƙar ma'adanai duka akwai yarjejeniya da aka sa aka cimma tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu. Kamar an sa lokaci ko wa'adin da wannan yarjejeniyar ta haƙo ma'adinai ko noma za ta fara aiki domin a gani a zahiri? A'a, amma dai cikin wata na biyar na wannan shekara, wannan babban kwamiti na Najeriya da Afirka ta Kudu zai yi zamansa a can South Africa. wanda yake kuma ana tare shugabannin kasashen guda biyu su za su na son tabbatar maka cewa duk tattaunawa nan da aka yi da jawabi da shi kansa shugaban afirka ta kudu zuma ya a majalisa ta najeriya da kuma liyafar cin abincin da ake ba yana tafiya da abu daya a ce yarjejeniya an yi ta tsakanin kasa da kasa wani abu ne daban a aiwatar abin da aka yadda aka yi shi ya fi muhimmanci kan komai. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Mr. Jacob Zuma ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. A can jamhuriyar Nijar ko baya ga jam'iyya mai mulki da ta mayar da martani ga 'yan adawa hawa kuma hukumar zaben ƙasa wato Seni ita ma ta yi magana kan wannan batun ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton taron manema labarai jigajigan na jam'iyyar ta pnds tarayya suka kira domin mai da martani akan wannan sabuwar takaddama da ta kunno kai a yayin da ya rage kwanaki goma kacal a fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci iso muhammadu da hama amadu na bangaren adawa a cewar jam'iyyar ta pnds tarayya goyon bayan da dan takararta ke samu daga gaggan 'yan siyasar kasar ta niger ne ke razana 'yan adawa Alhaji Zakari Umaru wani kusa ne a jam'iyyar mai mulki. Daga ran da aka yi sanarwa ta Palais Kongare na goyon bayan Muhammadu Isu wanda su kasu Mokta da eh, su magaji da su Ibrahim Yakuba sun ka zo sun ka goya Muhammadu Isu baya tun daga ran nan 'yan adawa suka ɗauki niyyar ba za su je zaɓe ba. Kenan ko da koti ta bayyana sakamako lokacin nan su duk sun ɗauki niyya ta za su nemi wani sanadi wani kwabai wanda zai ba su damar su shanye ɗan takarar su su wasa zuwa zaɓe wannan abin asha ne mun yi baƙin cikin a ce a niger yadda demokrasi take taya a niger a ce akwai wasu mutane waɗanda suka taɓa mulkin ƙasar nan waɗanda suka yi ikirarin cewa muhammadu isu za su sabke shi daga bisa mulki daga bana kuma ya zamanto suka zaɓi daidai wannan lokacin don su gurɓata yanayin siyasa a nan Nijar. Abinda muke kira ga 'yan Nijar duka baki ɗaya. Zaɓe na ranar 20 ga watan Maris in Allah yarda za a yi shi. Dalili kotun koli ta bayyana su kamakon zaɓe. Ta ce ɗan takara biyu ne kuma ta faɗi sunansu an zub da goma sha uku. Koya masanan doka ke kallon matakin na 'yan adawa? Farfesa Jibril Abarshi malamin dokokin shari'a ne a jami'ar Yamai. dokar tsarin mulki ta ce mutum yana da 'yancin in yana so ya ce ni na hwasa zuwa eh, zagaye na biyu in ya hwasa sai a nemo na biyu kamar da doka ta ce wanda yake bi mishi shi ma wanda yake bi mishi in ya ce ba ni so shi ma sai a nemo wanda yake bi mishi haka nan har a kai ga na karshe to yanzu ba mu wada shiga cikin wannan halin ba saboda ko da shike ita kofa da shike gungun jam'iyyun siyasa ne ta hoto ta ba da sanarwa sai ɗan takarar shi kanshi ya ba da sanarwar cewa ga takarda na rubuto na cewa ba ni zuwa na zagaye na biyu doka ta ba da wa'adin kwana uku na duk wanda yake da niyyar janyewa in kamun lidda ya kai gare shi doka ta ba ta cikin kwana uku kamata a kare wannan kenan yanzu in kamar shi dan takara hamu amadu ya ba da sanarwar cewa ba shi zuwa kenan wanda zai bi mishi shine sani umar sai ni umar in yace shi ma ba zuwa sai a bi mai bi mishi mama usman ko haka nan zuwa dai har a kai ga na ƙarshe amma duka wanga abun ya kamata a gama shi cikin kwana uku yanzu dai wannan batu na kauracewa harkokin zaɓe da 'yan adawa suka bayyana ya buɗe wani sabon babin siyasar kasar ta nijar a wani lokacin da ake shirin halartar runhunan zaɓe zagaye na biyu a ranar 20 ga watan maris a dangane da zarge-zargen da 'yan adawa ke yi wa hukumar zaɓe game da batun sakamakon zaɓen na 21 ga watan jiya a karon farko shugabannin hukumar sun bayyana matsayinsu a kai kuma a cewar mataimakiyar shugaban hukumar ta seni hashiya maryama katambe kowa ya gani ina tsammani kun bi mu sau da kafa kun gani mu sakamako in ya zo gare mu lokacin da muke fale da kongre a hili yake zuwa gare mu kuma wanda ya zo gare mu ne mu shine muke bayyana ma eh, al'umma mu ba mu iya hudda komai ciki ba mu iya ƙari ba mu iya ragewa kenan wannan mu wanda muka samu ne muke aikawa kotun koli kuma ita yanzu za ta yi bincike takardu duka duk wanda ke da wani rishin yarda wani koke-koke sai ya kai nan wurin ita eh, eh, wannan kotun tsarin mulki kwamsa ita take dubawa yanzu ta ga yadda ne an kai ta abin ga mu kawai tsakani da Allah mu wanda ya kawo wajen mu shine mun ka ba sakamakon mun ka ba da bisa ga dukkan alamu matakin kauracewa harkokin zagaye na biyu na zaben 20 ga watan maris da yan adawa suka dauka ya soma tasiri kan tsare-tsaren zaben inda ajiya a sanadiyar rashin halartar wakilin dan takarar yan adawa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 Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Maimuna Usman Dawaki daga anguwan Dawaki tambaya na shi ne sai ka ga mata ta aiki yara wajen shida sai mata za ta aihu da yaye sai ka ga ɗaya mutu sai kai misalin so shida sai ta aifa ta yaye sai ka ga yaran sun mutu wata ma kan haifa wajen bakwai ko takwas sai ka ga yaran sun mutu menene yake kawo matsalan wannan to kin gama tambaya eh na gama to ga ita dai hajjami muna wanda daga Bauchi wanda ta yi maganin wa wanda yara ke ake ganin jarirai suna yawan mutuwa bayan mace sai ta haihu yaro ya kai shekara ɗaya ko wata tara sai ya mutu hakan nan sai ta jera sau da wajen lowan lokaci wajen shida hakan nan yaran kuma na ta komawa to mutuwa dai abu ne na Allah wanda ba a iya cewa me yasa sai dai ga wani lokaci akan fahimci cewa akwai sanadiyya da waɗannan abubuwan ke faruwa ga wasu matan idan aka bincika akan samu wani matsala da ke faruwa musamman a rashin wato daidaituwar jininta da abin da take dauke da shi a cikin cikinta wato a nan zan dan shiga filin masu gwada jini inda ake cewa kowa da kalan jininsa wani yana da a sai ka ji an ce a positive wani kuma sai ka ji an ce a negative to idan ya kasance wannan matan tana da jini a negative ne sa'annan abin da take dauke da shi a cikin cikinta shi yana da a positive ne to zai kasance jininta zai rika yakan jinin wannan jaririn da take dauke da shi wanda har zai sa tana iya rasa shi ma tun yana cikin cikinsa cikin cikinta wasu kuma zai kasance za su rayu sai sun kai wasu 'yan watanni kai ga sun koma to ana samun ire-iren wa'annan sa'an nan kuma yana iya yiwuwa wato wannan matan na dauke da wasu cututtuka a jikinta wanda ita kanta bata sani ba wanda ke iya shafin 'ya'yan nata da sun ɗan fara kwari sai duk su koma to abin yi a irin wannan shine sai su kokarin ta je asibiti a lokacin da bata da ciki a yi mata check up na gaba ɗaya a duba ko tana da wata matsala a jikinta to ta nan za a iya fahimtar ko me ke iya haddasa wa'in abubuwan sai a magance shi. To Zaria kuna jin mu? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Comrade Yusuf Lawal Amurka ga zari jihar Kaduna tare na jihar shugaban tsankar Independent da jihar Kaduna. Tambaya na a to da yawa za gaya ya kanana waɗanda ba su isa aurar da su ba akan yi musu aure to wajen haihuwa sukan samu matsala wurin haihuwa wato ɗaukar ciki ba. To idan kun samu irin wannan asibiti wani irin mataki kuke ɗauka dangane da wayar da kansu da sauran wayar da kan al'umma dangane da irin wannan al'amari. wannan shine tambayan da to likita ka ji tambayoyin ko na ji tambayoyin daga eh saurin aure ba shine matsalan ba amma saurin haihuwa ita ce matsalan idan mace na karama aka aurar da ita a lokacin bata gama girma ba kugun tana bai bude ba mahaifanta bai bude da ya kamata ba to dole idan ta dauki ciki za ta shiga matsala domin kan yaron yakan zo ya fi girman ta inda ya kamata ya fita to idan ta zo haihuwa sai a ga cewa ta gasa haihuwa sai ta zo wani lokaci ta rasa kan. kuma ita kanta ta saba fama da wannan lalura da ake cimma yoyon fitsari wato vvf in hmm. hakan ya faru kuma sai a ga ta shiga matsaloli da yawa to abin da muke yi a asibiti shine akan so a akan kokarin wayan ma iyayenta wato kansu da ita da mijin a gaya musu cewa wannan yarinyar ta kai yadda ya kamata a dora mata wannan nauyin ba ita kanta yarinya ce ta ma san inda hankalinta yake ba kuma a zo a daura mata nauyin haihuwa da kuma kula da ɗan ƙaramin yaro ita kanta bata ma kula da kanta ba to wani abu ne wanda sai ba hukuma kawai ba har da wato manya-manyan kasan manyan malamai limamai a masallatai da cocina da sauran wurare dai hakan nan ya kamata a rika gaya mu jama'a cewa lallai yana da kyau a rika barin 'ya'ya mata su je makaranta domin idan aka bar yara mace ta je makaranta har ta gama sakandare lokacin ta kai wajen shekara goma sha takwas a lokacin dan ta ciki ta haihu babu damuwa amma a ɗauki yarinya daga primary school a ba namiji tana shekara sha ɗaya sha biyu to a lokacin lallai in ta yi ciki za a samu matsala wajen haihuwa musamman a karkara inda ba su da inda za su je in ta shiga nakuda to a wannan lokaci sai ga matsaloli da yawa sun same ta har yana iya kaiwa ga an rasa rai to wannan su ne matakan da muka dauka asibiti kuma wato ya kamata kungiyoyi da kuma wato gwamnati ita kanta su rika yada wannan labaran da kuma wato bayani kan irin haka din domin mutane da ke irin irin wannan din su daina to zaria kuna jin mu salamu alaikum wa alaikum salam sunana Koyin. Ibrahim Bello kofar siyan bala. To. Bayana na farko ina ma daktu ta likitoci da in an je asibiti kan ɗani da rikirkitarwa. Sai ma mutum za a yi mishi operation kuma cikin shi bai isa haihuwa ba. Da bisani aka bincike aka je wani asibiti sai ga ba haka nan ne ba ya kuma faru a gare ni. Muka je asibitin Gambasawa ba aka ce min operation za a yi min alhani ba haka ba ne muka je nan asibitin almadina. Lafiya na lau ba haka ba abin da ke damuna daga bisani muka dawo gida kuma aka haihu lafiya ta lafiya ni lafiya lau dama din nan a tare da ni to a saboda aka tambaya ki shine me yasa ake samun irin wannan kuskure ko eh to bauchi kuna jin mu yawa eh muna jin ku to bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ki ni ne fatima yahuda daga anguwan dawaki To wani lokaci na kan ga mata ta kan aika sau ɗaya sau biyu. To daga wannan kuma idan ta yaye in ta samu ciki wanda na gani ya kasance kuma sai an yi mata tiyata. To kuma menene ya kawo haka? ba ta aiki sau biyun ga 'ya'yan nan kuma ta zo ciki na uku kuma sai ya kasance sai an yi tiyata. To likita ka ji tambayoyin yan uwana matan ya guda biyu haka ne haka na'am to ga ita dai bilki daga nan zaria maganar da ta yi na cewa akan samu wato bambancin bayani ko kuma lissafi daga wajen likitoci da ke duba mutane sai ga gana an ce ma wani abu kaza kaje wani asibiti kuma an ce ma wani abu kaza wannan ba wani abu bane hali dan adam ne wanda ko a yadda yake ko a kasuwa ne zaka iya zuwa wani shago a gaya ma wani abu daban wani wuri ka samu abu to likitoci duk da cewa training ɗinsu yakan zanto iri ɗaya ne amma kowa da basirar da Allah ya bashi kowa kuma ga irin auni da yake sa'an nan kowa da wato yanayi da yake irin aikinsa kuma abin da ya kamata a fahimta ta fahimta nan shine wato shi wannan da ke duba ki shi ma dan adam ne kaman ki ya dai dan fiki sani ne da yake wurin sa ne amma bai da sanin gaibu bai kuma yana sanin cewa lalle lalle ga yadda abubuwa za su kasance ga mara lafiya sai dai ya bada nashi taimako Allah kuma ya maganin komai to yana iya faruwa hakan nan kamar yadda ta ce ita ta je aka ce za a yi mata tiyata ba za ta yi haihuwa ba ta dawo gida kuma Allah ya sa ta haihu lafiya wannan yana faruwa ko a asibitocin mu sai ka ga an kawo mace ranga-ranga ana ganin tana cikin wani hali sai a ce to ai bukin ɗinta za a yi mata aiki can kana zaune sai ka ji an ce ai matan nan da aka ce za a yi ma aiki har ta haihu to dama wani lokaci akan kawo mutum ne cikin wani hali wanda shi likita yake ganin lallai a lokacin ba wani abin da zai cece ta illa a mata operation to kasancewar ya ta koma gida ko kuma a'a tana asibitin kafin a shiri a gaba shirye-shiryen da za a yi sai a ga ta ta haihu lafiya kalau jaririn lafiya ita kanta ta samu sauki to ire-iren waɗannan bambance bambancin na faruwa kuma ba abun damuwa ba ne kawai dai za a tabbatar mutum wanda duk wanda zai je asibiti ya tabbatar da cewa asibitin da zai je din wannan waɗanda ke asibitocin kwararrun likitoci ne kuma kwararrun ma'aikata ke wurin to ta nan za ki san cewa idan ma an yi kuskure to abu ne wanda ya fito allah ne nufa za a samu wannan kuskuren ba wai don rashin iya aikinsu ba. ma sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc muke fatar a huta lafiya. To, madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. za mu fara da sakon ilyasu muhammad tungan bako ya ce hakika matakin da gwamnatin kasar kamaru ta dauka na ba da tallafin ababen hawa ga kungiyoyin sa kai domin yakar kungiyar boko haram hakan ya yi daidai allah ya sa hakan ya zama alheri amin sai kuma abdulsalam muhammadu lema tsagem ma'ajin kungiyar muryar jama'a cewa yi salam voa don allah ku bani dama domin in miƙa godiyarmu ga shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina wato aliyu sabiu maduru akan kokarin da yake yi na kawo zaɓarsa abubuwan ci gaba ubangiji allah ya ja zamani amin ta gaba cewa ta yi matakin da hukumar alhazan jihar kano ta ɗauka na hana tsofaffi da marasa lafiya tafiya aikin hajji matukar ba su da ɗan rakiya da zai kula su a ƙasar saudiya hakan ya yi daidai da fatan wasu jihohi za su yi koyi da gwamnatin ta jihar kano in ji sani mai lange-lange da malam angoma da makanta ya wuri daga comrade bala usman karasuwa yobe ka ce a gaskiya ya kamata gwamnatin muhammadu buhari da ta dubi halin da talaka ke ciki sakamakon tsadar rayuwa domin kuwa al'umma na cikin mawuyacin hali da fatan gwamnati za ta dubi talaka da idan basira domin samun sauƙin rayuwa naka shi ke ba da kai na faɗi haka ne ganin yadda binciken gwamnatin shugaba buhari ke nuna duk wata badakala 'yan arewa su ne kan gaba wajen yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa wannan dai babban abin kunya ne ganin mu ne ke ikirarin musulunci allah dai ya kyauta sako daga sale shehu shahada da bambauci da ƙarshe sai wata fito daga aliyu ibrahim sharif kace to hukumin najeriya sai ku kokari wajen dakile matsalar karancin man fetur tare da tsadar farashi ko dan najeriya ya samu sa'ida to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. ministan Uganda Amama Ambabazi ya ce 'yan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe na'urorin kwamfuta da wasu takardu da ke dauke da bayanan da shaidu suka gabatar kan irin magudan da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairu. Shi da Imbabazi yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ayyana shugaba Yoweri Museveni ne a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya shigar da kara a kotu. 'yar takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da abokin hamayyata sanata bernie sanders sun kalubalanci su kan batutuwa da suka shafi shigar baki cikin kasar amurka yan takarar biyu sun kalubalanci juna ne a wata muhawara da suka tafka a daren jiya laraba a jihar florida clinton da sanders za su fafata a zaɓukan da za a yi a florida da kuma wasu jihohi hudu da ke da yawan wakilai a ranar talata mai zuwa koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabce ta kudu ke yi da amurka ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar yau alhamis abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar wanhe hukumomin sol sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500 sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar teku da ke gabashin kasar ministan cikin gidan australia johan mcleitner ta ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi a ta yankin balkan su ci gaba da kasancewa a rufe ministan ta bayyana hakan ne bayan da macedonia da sabia da kuma croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga duk wasu bakin haure illa waɗanda suke ƙoƙarin neman mafaka a tsakanin iyakokinsu. wata tawagar masu sa ido kan rikicin siriya ta ce an jiwa ɗaya daga cikin kwamandan mayakan is mummunan rauni bayan wasu hararen sama da aka kai a makon da ya gabata to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ko mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan an jima a shirinmu na baya na dare muna son ku bayyana mana ra'ayoyinku ne akan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin najeriya da afirka ta kudu fa'ida na wannan yarjejeniyar yanzu amma don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta da umarni da injiniyan mu mr skip ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda jamila da halima suke dakon mu domin su gabatar sai an ku.